بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tare ya ci gaba ina nan gaba su karatu na da lafiya na yi jinin da ke tufe na ganyen ko kobi ko ni ci ta ci yana littafin na yi jina to malai ba ni dai mudu ya farko na man kayan lanan gaya tawakkulawa gama man ji bayani bai ka aka kayan je kiwo ce ya riga ci bi da to ya hawari kula ada bujin ya ka na losa shi ya yi ba bujin ya yi ka ga wato ya ji ga mu je a ja ga kara mana daga an gidi al'amarin na ga ko wuta ale ya ko wuta ta wanci tun fucin nan na bayanin sake ya jan amma ruwa yake da zuma ile ko wuta ta wanci tun bi kuma makatu da bula goma doji layi nan ga kisun tartafa'i'u darajatuhu bi kharqi al'ada idza ista'maluha fi ta'ati Allah ade kundo ci da gona tartafa'ihu ترتفع درجتهم ونلا درجة الله لا تو درجة لا تو بخرق العادة يبوجي كان غاجي فاروا أنا لبوجي كان دوشي إذا استعملوا في طاعة الله أبي كبوجي كان غاجي فاروا أنا أغلو لا أغلو دا إبلاتو سكونا ńlá kéèké fi sọ̀kọ́ àwọn ńlá kéèké ní a ebo na kaka ndochi eyin na ne bi to so no be ana wa jiji a a pe ka to ti da la nbe o ko un isalari la nche wa la msam no chimbe fucho ya bata ke imam al-bukhari wa tariyu agan mu mai de no lálé nù fẹ́ ti pèsè kó èjì bèjì lálé èjì bèjì èjì bèjì ìbàdó àlùfẹ́rì fẹ́ lálé pèsè kó àfihàn gbígbé àbútọ àbọ̀ àbútọ tára kánú di kúskúrẹ́ à bọ́mí ní ẹ̀fọ́ òjò sọkó fẹ́ gbé irú e? tọ́lé gánà ó ti ẹ̀ka àdó ayọ̀ sọkó mọ́ ó ti fàrọ̀ ayọ̀ nítorí fún ọbẹ̀ jẹ́ àjẹlí náà àgbà fẹ́ lóde kẹ́bọ̀rẹ́ náà. ani ga ba wuce fata fe ya kan nan buhari to ale fata yin naji so ce layan da zai haza kirki uji kan luci amma wuce ga sai gwa wayan na shiga uba ga zama cin kiyo za shi koyi goza kira ne mun taimi a ganin da alfukan bai na hauli ya yi rahman wa hauli ya yi shaitan nan ebona ebona zanna inda karama ji faruwa yuna zare zaguba za su ko su ko karamu ji faruwa ya wuce ba ko gama ya kan su kwa yi na karamu na ya zalo ci ebo nke ube da rushe mani otekila da amerika ha a jihar mani wale karamu ji faruwa dan ya sai na umar na mutu ya sai ya sai na abakar ana tun wa ga umaru na abakar na so ebo na karamu ji faruwa zalo shi na ya ga hawari kila a da bujiye ka ji faruwa ya zama doci na muke uba ya zama shiga ya zama dai ciwon gane masu kuna ina akar makumin da layi a tukakun so hukumar jama'an shi ma ya ta'arrado na bihali a zagin layi yan wuce na su kawar kula da na ji faruwa ya na wala ga wala laji ku alaji bo azaba yin suku bi mana su suku ga ji tabbata a bi jiji ce a ga iza stamalu a fi abe ke, yana su kullawa to yayin ilimi ko yan doci na koya ya bujiye kana aga lotologun ni da laifi su kona ke bala'amu na lando cuji kina ila laga bala'am da fito yana ga maya yi makanta ya annabi musa da ilimi amma واتلو عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ilimi na sokola yoye ilimi ya dungundu ya ilimi na haya hizi na sokola yoye na nlata nla lo tude pate dio hmm so chichi wa ilimi na wawo acha wa kumu takunu fi haqqi hindi ha mubaha ando chi ma ndia fe ya e ba enu fe ya ko hina ya e ba ki abu enu fe ya na ngai ni ha mubahati likele wa ga eh, alali salu jin awo na yabo e mu la lo le mu lo kuma e ga aga jin a ce aga ji ya kan wala jin lo ce wo kan wala la imani abu kawo don ko so ko to ban da fal awwal e farko ka na nan mu'minuna haqqan jiga mu'mini gaskiya almuttabi'una li nabiyihim sayyidi walad adam mumini na ji e lamitu annabi ana annabi alimci na yi dushiciya igi annabi adamu shi bata nan ga allazi annabi wuce ko fi alayi allazi inna ma kanat hawarikuhu mumin wuce sai sai ga annabi wajen ai allazi mumin yana mai ga ngai inna man aganat hawariku hawariku hawariku bojin ya kako karama na ji faruwa yiwu na kunjiyar yadda cewa dofi a ware li hujjatin da da fi hujja yi yuki mu bi atin Allah no ga ala kini gida kiyo atin ya sukuna boje ka ji faruwa yi wuna mu ji faruwa yiwu ya ki boyo bi cike kin da jin ya suko in kamar yi ko auli hajatin ko kuma rufe taimakon da ciwo na yusta'inu biya ko ga afi bukata da na ngafe taimako kuma bukata yusta'inu biya na wa bukata wuce alatu ati layi ya yi so hari kula da yi ban nuti da bo kaga a ji faruwa yi na su da waji wọn kí èlú bí chicken pèbè dé kí wọn dẹ̀mí láti sòkó wọn ló jẹrà gbọ́n fi sòkó à wọn ló ní àfi chọ́ọ̀chì à. mọ́gá wọlé kásìrò ti gánà ti fi àdàlà àṣìlè ebo ma dókúndókún nye kuskure bí chichi na dasali naona asali kicho asali ya nye kadara na yeji bayani ubi na kadara na zan ya a ga ya ke kadara ndo na kadara ga ya ja ga ya lobe yona na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama wannan yin an istirsali ma al-qadar bidun al-hirs ala fil al-ma'mur annabi nan yin ne ya bi de wazan da kuma ya dazan ya ya be ni? idan a daga kadara su kudi aka ya ne ko ya ya fi kadara ne biduni hirsi ma babu ya tita ciyen ya alafilil mamu ya na su kudi ya foro ga ya alafilil mamu ya tuna ji foro ga ne bin yana allazi ya fawo na abdu ne sunsu ga a fi amfani ya fiyo ga a fi amfani ya wuce wana annabi muhammadu nan ya ya fi kadara wa ga wanda zaga kadara kadara hari wọn la wa wa kun bala wa wa to wa rashin evu bala dan na waya lotu na ji foro gangani benin na etu na fi amfani ya wasu wushi na wa alubu awon eja ka waje waje ga gani aya ti kira nan kadara dai kadara da aya ti kadara a a man ga gaji annabi nan yin ibn farawa muslim hadisi da sayyid muslim hadisi da muslim na muslim ji hajjaji gudun musa al-tushiri su sai sahihi ga ana bi hurairata hadisin abi hurairah idan Allah loji tabbatu qala ga annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam to ciri Allah ne ba da amsha di tabbata na ga al-mu'minu al-qawiyyu wale mu'minu na bokana an cike ki lutun wangina buka khairun da alkhairi ga wa habbu ila Allah mai ba Allah ga min al-mu'min ad-da'if to ne mu'min dai dhaifu tsawon za ku kuka ci tsawon yin wayo ne wurin na kijiyan doro na lafa na biya rayuwa na to na dai wa fi kullin hai zan doro alkhairi da biya e ya bani mumin mumin ya mumin mumin ya amma annabi ga ihris ala ma yanfa'uka babun babun yana ji amfani na wasta'in billah umma wata mako bishokwe ulinga goro fedon shisha ihris alama yin fauka wasta'in billahi wala ta'jaz lafe gba pamọ afe shirikai ndị ụzọ mmadụ a agbakọ nkọ kuma a wade shishika ọnụ agbakpọn wa wale ga wa kpebo wa kpebo ojin wobia ka kpebo ma wani na sọ abụka shayi kendo ci gada a tewe falata kulga ga lawa ni fa'altu da ya ga kaza ne gaji kaza shi a la kana kaza kaza la kana kaza wa kaza da ai kaza kaza a ba ga ha shiga dama walakin kulga ga kadarul layi kadara ya su koyo wa ma sha fa'ala ina maga ba to shi ne jin jo kiwe ke su manna wake ne ki wa ba su sababe da wa na ga wa alkhairi na wale e fa mun kai ga wannan gashishi wa ake goga wanda ke da wani amfani a cita cewa ya mu wanda ke da lotu ya mu da na amfani biya wani ana na ke da wani ala amfani biya wani waga na ki wuce yan ki wuce na wala wuce biya wa amma go so na aje ya wayo to wo ben na ki wo kan wo da de wucewa to yin aso na ndo ci bi da atun yo ende no walo no da ga ga kai lawa ne fa'altu da ya ga kaza kaza mai jiwo wani? na gaya da kake gashi ga gama da ke gashi ga gama kuma da kwasu sama biya ne wa ma na kiya ne to walaki wani daga kadarun layi kadara ya so ciwo wa ma sha fa'ala ina maga patoci na gaya gaya gaya ta gaya faruwa ibn wagi ga fa inna inna wuce na wai ga kan ga fa inna law launa wai ga da ya ga ga zama mai jan da ya ga ga zama mai jan taftaru amala shaytan ya ku shaytan wa da yawo shaytan ta fe da ogwa daga na waje ma ne da toci na ne na be de warayo bona eh wo ma kokaro pa ta jin to amma e na toci takata ma toci ashigo ko kokaro shi na waje da na wuya e bo kila wuci ya an su ko to ka ga wo wuci kokaro kokaro shi na waje da na wa ke be lada yadda fata kama yi ko wa lada wa de lada annabi sallallahu alaihi wasallam na fe lokun ya badar na na'am so ta annabi muhammadu jali kawai ga adi nasara ya kunce ga ni die ga group ni ko da wuce ne je na annabi loyin da goshi ke yi won eh, ayyuru la quraishi ciji ya bana yana sanadiya badar na ga yi quraishi ciji ne ya na annabi muhammadu abu sufyan ce shatina annabi muhammadu ta labari te kede ga ya shi wada go kaya kun wada go kaya shi bayan ebo na kaya shi ga cugo ya zama shi na ya hanye tiya daga babu daga makka wani so kaya an shiga cugo a ce lalacewo so a ya dago a ta dago kaya shi ya kwa muhammadu a ya kaya shi to na ye la sallallahu alaihi ya tiya na doko na tiya be loka na kun ebi na yala na ke do e bona kam ga bala ga be madina ci ga aba da zan ci eh akwai ba yi fi ko ju bane kana be mu ga nda kwa ga ga da wa ya ne bi ga ji dole dole lo ji ga idi di de ka ne go ja bi a ci lo ko bodo ai 319 319 so a ci lo e ji ke yi won ka go da ci anyị bi ai na wa alabari daga annabi muhammadu shi waga abi ce ogun abi jike abi go kaya from there abu sunan afil alabari da ya afi tusa tu bai da mu ce da ya kuwa yin sauki daga nan yi tun ya tu za nan mai zama da wani ki ce sani ce da alabari ya mako ke dai annabi sallallahu alaihi wasallam a ce kuma ala ko ga da ci kuma da go kaya bai aina to abuja ne ji cinna ki bai ko ai za 1000

nga a azie kun yɛga de nasara ɛkyɛ awo to amma a anabi sallallahu alaihi wasallam na wa ke sun na jiki a gasi kuna na yɛ si kpaata na ne kɛ na ife lele ama anabi muhammadu lele a kin n jiyo jɔ fɛ baaduwa wale n fɛ baaduwa to kin n wɛ jikan jina wa gba so sababi so kuru jɛ ale kawale ani amma o da rely o da fi o sisi gan ni a y'a kɛ cogo cɛ sisan mi jɛ ale kawale ani a i kɔntina ale bi fɛ baaduwa.

kam do ne ga bete o la go su fa a ci la hadisi na be ayi yo ga ngoyin ya ne ne na ana le ristir salima al qadar bidun al risala fil mamul na ga agwa su kadara kawai wa ma bavu ya ene etuna ajo forogo olu na wolwa o daga kadara de kadara katin bo nga da kaza da kaza mm mm wallo tumana nga oke da bi da dawo do ana rajulaini iktasama iza ba ji guba a bi suna na cilan nabi sallallahu alaihi wasallam a ca a ca kara ku da ba annabi muhammadu muna suka shari'i ga disi guba ba nan ji gurin sha Allah faka ala ahadi ma annabi ta hukunci ba zaini a cikin bai cici zainin fakala almakudiyu alai na ba hukunci ciwo wani a ba hukunci ciwo wani gata masu biya lawo wọn àti gbàndùà asibi aláwọ onímọ̀lù wọ̀kìl ẹ́ sokokun kí àmì àní gáwà á mọ̀ bí zànà mi yá gbé aláwọ sokokun kí àmì àní onímọ̀lù wọ̀kìl gáwà á mọ̀ bí zànà mi yá gbé náà fọkànlá níbi sílá àti sànà ìgbà áà iná láàyè lu mọ̀hálà ilẹ̀ ájìzì nana gẹ́ ìpè bohùn tí da wàá kí ó zànà sokó èbì zànà kí mi ọ̀tẹ̀kẹ́lẹ̀ ẹ̀kọ́ nìkẹ́lẹ̀ zànà ẹ̀bọ̀n zànà mọ́ gàgànà yọ ń gánà mi ti di kí yọ. misha hukunci ba hon watakila ohun gaskiya o amma wale kuma ga wa ga hindu a ha eh jibin ya tita cin nga so ko egoga ya lu mu ana bi ga so ko na ge wo ti gba o da ba pe bo shishi gan wa ga hindu ajizi gba pon wa ga hindu so walakin bil kaisi amma wa jo foro be kiyon kí wọ́n ti fi akọlọ àdíyà ògbòdíyà àti dìgbẹ́ àti tààtsọ́ nga ìtúdọ̀ yẹn nà ní àtúndì yìí rẹ́sẹ̀ ẹ̀gbọ́ntì nàmọ̀jì yọ ẹ̀gbọ́ntì méjì òfurufú mọ̀ ẹ́ àti tààtsọ́ náà wà dìgbọ́n náà ngoji ka yi siwa yi zanen waye na wa digbe ya tita cona wa wa jiki wa wa wa wa wa otu a gaga na fahim zai za galaba ka amuru

jìgbọ́n lóye tó sí kánú lọ́gá bẹ́ sẹ́ ìgbọ́n jìká bù tí a tiẹ́ wọn ná káńgá wà bẹ́ gàgán àsìrí àlá o sọkọ́ kò kí àmì àní gáà wà bọ̀ bẹ́sà nínú yàgbé náà gáàmà yà ńlá o sọ dóòlì àdébì mọ̀mọ́dé yàyí mẹ́tù yàyí dánadáná àdísì ní láwí dánadáná ká ṣíṣì owó di mọ́ndọ̀ àwọn mọ́ngàtò fàámàrà nàbí fàámàrà annabi muhammadu ji mumini foro ganwo babu ya yana jin amfani na wa an bi la eh mutu wa taimako bi sokoi wa za mu ta bi kulli kauli na na naji daidai da ga coci na daga iyaka na abudu waga iye jikiyan ye won wa iyaka nasta'inu waga mai yewa taimako bayan wani wula ke ma ku baba wa mai kewa taimako bayan

ene laba ike chigwanu nga e na e e ya soda kata ama ya kwa chigbo ibe chisi chimide ya kwa access ala uchi uchi wana ya na apo ni labe na ndawo la ma si ntra eh gagun tago sari wani eh a tago ah na la nando bia ga go ye na daga na da system ne Eze zai lato kurul gafu haa malaha yi la shabirin tana o ce wa a ta na tara amma wai na disi ne lawi don na gega ezu ezu ezu babu yana jijita ju amfani na ok ezu luyu petoci a ce a gama hoto lago sun sababi a ba su sababi amma hoto ga zana ne yi musabbi gunan ga izi allahu fa inna alhirisa alama yanfa'u al'abdu ebona ehoto na waya ba yayin na juji amfani na wa to atin lai wa ibada to emi la tuto ti kake na ibada so ti maka ke na woje ba go yayin na ju amfani na emi la tuto ti ga don na ibada so ti maka ke don na is nafi wallahu wa ta'atul lahi wala shay'an anfa'u lahu min zalika is nafi wallahu yau ti na ji amfani yawo na wa ta'atul lahi emi la tuto ko to ga don na amma da jambo na ke ji amfani a wa na gana ina e fi amfani a wagan gaye mai latu su ko fa kullu ma yusta'anu bi a sake ina e wa e na babu ya da na yana ju amfani na ga dauna ke misali na eto na lona ya wuce amfani wa lonko coco to fa kullu na wa wa ala ta'ati la su ko na fa wa so zindoro na wa endo na aviyon te moko wo ti adeni láti soko na ehun so so aje na ma je ni láti soko won in kana ka wa gege min din ka wa so so aba asele mo ha wo na misali bani misali e wo mo ba wo amasa la ki wo wa wagaya wafon ga afe taimako ya waye kiyo ya sallama waje ne ba ya wuro ya oyo so ga di sallama ke da wannan su so na ayo uche na wafana asalin yi mu ba amma ba ni waje kiyo waje to a wato aje wajibi na sallai e mun ga jo taimako ya kiyo ya ibada ya jikin sallawa na na Ndị misali ba ni yàwó di súnà ọ àmọ ya zanu ti yàwó di wájìbì o zana ku ṣiṣì kú kú dé yìí à bọ̀ sí bá wọn àjẹun lójú wọ́n náà ọgbọ́n ó kọ̀ntúrọ̀ mi ni wọ́n hà káàrọ̀ rán àdísá níbi ẹ̀rẹ́ àmọ̀ ṣẹ́lá ṣe bá wọn ní sísá àmì òkú wọn lè bá abúlé tó sọ́ọ́ dìbò àdá sọ́mu zanu ti zanu ti gbọ́kadà àtúkọ̀ àná àwọn. wani ebe ha ci na yawo kiro wọn yọ ji bi ebe na e ihun ga ala ohun ci na àwọn gbé abẹ yìí na ugbo o ufari man ga man fi láàdì sọrọ ga anu sallallahu alaihi wasallam ga inna ka lan tun fika eh? lalle wafa hadisin sa'adu lalle wafa wa taba yagi yagi tabtagi biha waje halayi wa mai yayagi ebun coci bori ya zamu cijo hmm? illa izdatta biha darajatan wa rifi'atan su ga daraja ila nga ilatu obe ga ake to baso ko umma ga daraja wa ake to baso ko hatta lukumata arda atato lukuma e, e, ke yi lo magi تضع تضعها في امراتك في في امراتك atato yengichi no lulungu luma nino laya imiojina agoya na da itubu ki ki كي alaka على sinna bege ne banu na wole da nako wata ba ya zan yi matukan ya goma ya bo chon so shi kwa ba ni na oyaza odene odene odene yazakani odene kaga kiyo ma amma abekin waga ayo jin ucha biladar jawo ndochi ucha eh, ucha lawe odin wa ci gaga ucha lawe ucha ke biyo wale musu alo da babu ya kwa wọn lọ da èmi látúnyẹ tóòtù wọn ṣe báà tọrọ dẹ asẹlẹ mu bá hàwẹ wọn na asẹlẹ wọn náà fi lè wọn na àmà dẹgẹ náà wọn àké láwọn àdé ńlọ wọn ò lá dẹdẹ ńlọ ṣe àbẹ dẹgẹ kó tóòtù wọn na wọn ṣe kí ọ wọn ṣe tọ àyè mi láti sòkó ẹdẹgẹ gẹ náà ṣe yà kó wọn ṣe mi láti sòkó. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه النبي يفرق بين عيان دون بيان جايان دون تدي وقيلوا ga ya fi kadara kawai himma mu almumin na khairu ga gaman ji bayani shi na yi tun haka wa ke ji mu ji bayani ya hadisin ya abi dawo da yayi ya zaba ji ba ne bai su maci kulba a nuna mamudu nan an nabi sallallahu alaihi akhbara nabi sallallahu alaihi wasallam anna allah yalumu ala al-ajiz su konwe bimiya al su su shi ulu ga wa pe wato wa gba ni e pa ba wa jin do a alazi wa didul kaisi na ga mai tudun ya kaisi o kaisi ya zana na ke wani kuwa ti ta cuna kici ya ban wọn wa tafritu fi ma yumaru bi fi ma yumaru fi bi fi wi wa tafritu ji to wa ya ma boyi ne tafritu ifratu ci gulu tafritu mai jefa wa ya ma kwata kwata kwata fi ma yumaru bi fi ne na zo foro hujina mai

na ngashido hiya manatul amri wan nayu na makudura yana toshido na toshido na ngal nga mukaddima ngai manatu ngai dana nya aji be dana nya alugwa ena maye ga na nona kudura na waya jiya wona dungo be woyi eh jifi wona waya jin wona ko eh jifi wona waya jin wona amma wode shishi wace no wace wace wace da kiyo ba mi ya wode shishi wa mu yanyi to to je na ji wa jin wannan kudura na ga jin wannan ga kudura ci koyi kacan tun shi bo kudura tun bo be ze wa na ne mi ajin na wo ko mi ajin na wa yi ai ji da bona su ko ji foro go jina wo de kudura da ndo ci na wa jin do ci wannan wo de kudura ndo ci da bona wa jin do ci wa na ko ga ne lugwa kudura da bona wo lundo ci ba wona kudura ma da bo kan do ci ndo ci ya ai lugwa na wa depend ike ji bayan lugba ne ga tin yayi misali mo ga fa inna al istita'a ezu je ifo na ma iko unti tujibul fi'la wa la na wa aluna la shi wajibina wa yakunu biha muqaranatil muqarinatun na ma iko unti wọn lafiya ya tunci na walo da ganganin wai tsoba ganganin bai tunyo na ma wala tusliu etun a tazwa illa li makduri ya sibe kudara wuce na a kudara wuce na kake ba na wa wajo bai tunci na ta kudara wuce ka dabo na kama zakara kina na Allah subhanahu wa ta'ala kama zakara Allah fi kawli لمدينة يعفوان أتلا يبقى من دو بيج أبو يحكي بلا لوي برو كما ذكر الله في قوله كننا الله سبحانه وتعالى قلنا وما كانوا يستطيعون سمعا وما كانوا يبصرون ولي أنا جيت أقول أنا أقول لك soko gaya ganda kafiri na ji ebo kafiri ci abu na ji na biye gana gaya amugwa na tufa maka tufa maka to a ji yi kotu na ji kyau a woga aga woga a ci agwala lotuna wa ma kanu yusiruna amma je ga yi kuwa ni ba na le na le ba le gaskiya yi a cikin agona ya bana ina layi ko ciya na da yake a tukan kima kan wa kafirci so ale a je yi ko tuna shi tupa wana amma da yi ko na le gaskiya yi na kidon Allah subhanahu wa ta'ala ke jagaga wakanu la yastatiyuna sama a di kuna wogana su kusuka kunne ya ya bana ya shebwa a san da shi laji guci ta can na da yi kuna wa gana nan amma amma amma istitwa amma iko de na ya alako wa da alaka da foro da na yi na iko na wa waje wani na da alaka wa da kem wa da bonke ba bi foro aji da na yi bi alugwe na fatilka na nato kadi yaktarinu bi alfilu wa yadina ito aboke ba bi na ito aboki babu ne na wakan la ya tarinu a kan da cimma waye jina ito aboki babu ya na kendo na Allah subhanahu wataala ga na bani na ga walillahi ala nasi hijjul bait su kula ji wajibi ta ci zawan ji haji na aluna amma kula kula ba wani manista to an lei o so daga istito an na bani una zanna gadi istito an na kangu di tirana be bai di fili o betu yo kange to ayelo o ga wa luaji

egele yi wote mi aka egele etu dzi fi wo nfa wo ba wɔ ya ka wɔ ka wɔ dzi wo ɛ ka da wɔ ka dzi ne alaka de ti de na de ha. ngada kuchina misale kafiri chizo kafiri china jina fama kanu yesterday una sama a de yuko na woga na yabo already haji kafiri chani so a de yuko na woga cha la gona kana maza ku ana ga Allah ku lugon na so kafiri chita chita cha so kote ngatu so istitwa Allah fa ana kakwa de na woga na cha gona ujabwa nye bachi wanga uga amaye bachi to ade istitwa na de alaka between na ịgbafuro dị anaalụgwana na wuce nwee ji faruwa wo umeje ji ji ngana ya ji faruwa jija amma ya bacin na ji umeje umeje faruwa ngana ci lai ga ya bi lu ga haji ya elu

zangi ji ke agan kaka kanji epo na tobe epo etu na alowo omoke ede istito ara eh istito ayi wa jo ko ko wa ana anyi ke aga fe po ni bo ando chishi ko mun je ma jayo yanzu runa ilaja ni bil amri wan nahi ina da ayi chile ko ina e cicili lo kasata na sokoti foro ina sokoti foro be no na una be ibade be milatu shahidina aya eriya li uluhiyyati rabbi bi uluhiyyati to ci subhanahu wa ta'ala latuna allazi umiru ay abudu yesu ja foro ga hununa ade chon chile ko ama wole Um, a ɛyade kyele ka sukode ka ahun anayi wali bada wa taati shahidi na wuli su suwano ah, amma wala ayan zuru na ila janibi lakadu ayi wal kadari a yi ci lo fuska ta yi yake o kadu awo be kadari ya ah, ato hukunce su ko be kadari ya soci ya wata tawakkul be iya be wal isti'ana be wata mako man gan na ga ya hali dokun dokun na je wal mutafakkiat al muta'abbada mai fikiu na je dokun bai be ibada na janibin na gaya icin yau ya de su kuɗi ga ya ji su kuɗi ga ya lotun su kuma ga gaji ka zama mu gai ji ba da mu gai lamitun amma waye da daga su kuɗi diga lamito bien na ga laji bauta su amma ya ci daga to ya suna yi lodana da ko kadar ya ke su kuɗi a wata mako su ko na aga

fahum ma usni kasdin pamba gangani be eza jayo pamba gangani be niyana ya gene niya wanje de donore wa ta'zimi li hurumati llahi wa li sha'airihi be chinwa ne la ya hurumati ina sokoji wacina ina chinwa la ina sokoji la wacina wa sha'airihi be na ya alama ya dini ya lawina ila chinwa la ya wucina to ega e, e, zana na shi ibn taymiya ga yaglibu alayhim ad-da'f wal ajiz wal khizlan zana shi muke hada zankete abo kiyo gbogun to zuma shi be wato egbe pata amina alugba shi wa wuya ni zi zi igalu e, adi igaji banin na hadis da annabi bani kina annabi mu ga almu'minu qawiyyu khairu min almu'min du'if sanan bani ay mu'mini kijo du'if ay mu'mini du'if so nyaade so ko daga aja mai chi amma jani bi na a wata mako ko ana kya da jin do chi ko ana kya da chokwa de ko aji gidiga a aji zirga zirga ndo chi e mu mai ndo chi yudi adini ona ele ga mun hmm. kaza su kudi a su ta wani so a a a a shi shani ga liyan al-isti'anatu billahi ebo na taimako suna wawa bai su na wa tawakkul bai yaki na wa yaki su kuna walluj ilai bai bi mana wa da ba su kuna والدعاء لو بيعدوا نوا بابسكوينا هي التي تكوي العبد نجي لو جعبكو وتيسر عليه الامر نغام لا الامر اجي سوكي اهو عليك تجعل في الميزان يسمى من جدعوان من جدعوان سننا كابريكا متياري لا تشويا يدوزو نيرنا fojúrí fíjọ alẹ́sùn náà gbá ní ìlú mọ́sítìrí pàtó wọlé lọ tó èsì bá ní olú bí ìbàdí wọn bá àdúrà gbókun ìgbà alẹ́sùn náà àkẹ́fẹ́ tí wọ́n ti lẹ́bi eyé ló ti káyín alo iye tó gbogbo àtẹlẹ wọn lọ láti jẹ ọ wọn á jẹ sùfì ìṣẹlẹ fún náà àdúrà ń ti náwó yà bọ tó gánà wòye ojú tó ti wọn mú pàdúrà ọgá yìí nga ma fa al'amari yayin yau na wale ya je uzuri abun nan ngun a gaga doro to na waya ya ki sokozo na wa ma de waya wa ma ga de na ga ka ba ga mo ke fe ti ki o ke fe ya ki sokozo mo do ba sokozo mo to fo pa so cha duwa to a za farko na je ko na de problem na ga don na mu ji ge ji ba da ya e ji ba da amma mu su kwa ga ga aga ga ne laji amma energy ke fe taimako ya jiji ya shiga gana eja e gabatin ma nga yi na nka dan ga a ya tawakkul ya hawasu amma da tawakkul ya awamu ya hawasu ne ya dole dole a ba duwa da ya ke su kwanin afani no man ce wali haza ngala sashen salafi ja jafe ga masarrawu zanen ga mafi an ya kuna akwa nasu ga wago ga goka ga zawon yijo pato na faliya tawakkal ala da ba ya fi soko iya ki wuce mun ga kawo kimo na kawo aduwa yi ba nan a cikin hanke da sayi yau ana abdullahi ibn amru anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sifata eh, sifatahu eh, sifatuhu fi taurat ya sifa annabi muhammadu na da taura to ci gaba annabi muhammadu kiu ga inna arsalnaka itutun shahidan wannan mubashiran wana zira itutun to annabi shahidan to lo fere waya ta bu, yaro wa kaifa zajina bi kulli ummatin bi shahidi wa jina bika ala haula'i shahida ito to do ya tabo wa mubashira wa mo ya labari yayin gbafa wa wali janna ina na ka shahidan wa mubashira wa nazira li tu'minu billahi wa rasulihi wa tuhazziruhu wa tuwakkiru wa tusabbihu bukrata wa asila in itu wal mubashira wa do ya labari yayin gbafa ya zalai gando tuwangi na gagalo ni janna wa nazira wa mu do jinna wa olofi wazun dici gargadi jici ya ziyo ya zane shi ya gana zane shi ya gana wa hirzan ke hirzo kuma ke wani fe ya yalle ummi yi na balarabi na ji amaga mamakana akpe ndo ya hirzan ala gide ke wa ga ya shushun wole ikpana ekwe so aga wosu kufi ikpana ngai la yugo je yugo hibza so ngo ngomole ikpana ngaje wala nga tuta la bo suku ngo nwa bi gaya so ngo wali hibza wo lo fe tutoya wo lo fe na anwa da gaya na anta abdi so ko bebe anabi mo do wujimi wo wa rasuli umaitu chimi samaituka mutawakkil na me otuzio almutawakkilu tane ya pezana zane ya kpina amma wufa laisa bi fazin wajen zana da suhu akhlaq na lai fazin suhu akhlaq buji dide walau kunta fazza galiz alqalbi lan faddu min hawlika buji wajja magaji zane buji sokono ga giga yayi wuro ibon zan do ci su kwalu gole mu odo le o de fo jar ka bi o de fo wo gani su amma wo ga to gwe ba muamala wallahi tallahi ta to ne ga kan do na moge ga wa wa ne da wa shi bula fawz fawz fawz khuluq atusayi wal khuluq mud waji dede ba so ji wa laysa bi fawz gada fi zani eh suul akhlaq waji dede ma wala galil kuma ga fi zana gan shadidu eh, muamala wato muamala wadin na taku taku yanzu wadin na yi pai pai ga me tolerate na ndo a tolerate mana anabi so cikin hannu ga agamin ɗan nan tona dauna wala su a haɗe bila su a manda yau da mai kpogun giji kona ki waje nufi abu ehun wajen su kwana bai sun yau to ko ehun a an tun ci mutum tu da ya wala ta wala mi matoto wala ta jidi bi sayyatin sayyatan gada gagba nye dede bekin yau ma be dede ma iza gajin da daga daga ne ajiyan go gajin a shiga gama walakin tajzi bi sayyi'ati alhasana wa ta'fu gaye gaba nye dede be wangi idfa billati ya ahsan fa iza allazi bainaka wa bainahu adawatu fa annahu waliyyun hamid wa ta'fu wa mufroji afwa eh, eh? mmogo walan akubi walan akubi dɔgu mmogora ya anabi muhammadu a mmogora yi wa hatta wuki ma biyi millata la auja sai lokacin nan mula ku dikin bi n'abi muhammadu na millata la auja in eko ne ji kana sai na anabi muhammadu eko ne ji tan ewa ji kan eko ta kada kada na sai na anabi muhammadu eko ne ji ta yi mezo nan fa hafta bika ayunan umuya soko gan àníbi wọn dùn ní mẹ yóò gbé yàwó gbé ní àtànẹ́jì ní ẹnẹ gbé bí òyìn àtànẹ́jì Wa za na gbé bí òyìn wà á zá nà súnmọ́ àtànẹ́jì mọ ìdíje ẹwọ gan ní aláyẹ wọ gan bí òyìn wọ́n kò lu bàn gúlfà na, àtànẹ́jì ala ayé ayé náà ní aláyẹ ní ba za, gbé ní ayé gbáàjà ẹnpẹ́ àtànẹ́jì ayé náà mẹ ẹnpẹ́ àtànẹ́jì ládàá sí bí òyìn. ya ya kulu na haya yin ga na kwace daga kiyo la ilaha illallah la ilaha illallah wale annabi sallallahu alaihi wa ukan tunu ya almutawakkiluna na tunu ya almutawakkiluna muke akwa sun yin roci na su kowa gan jina unda da endo chi na mwa ji no chi cha fe kio choko kula go sendo chi ebo un chu lu za wangi ju da ni ju fu kunga wa da fe do shi shi kan ni a de bo jin lu chi ni to a fe na la wangi je ko na wa na bi wa na so kwa pa ku ga de ba na wa de ba o cha a a o ne ne ja ni so ko ga ni mo na ku la go shin kana ga da je fazima ga je galizima ga je sahabu bila sawaki ma ga ga ba de de

babu wato ake ba mai gangana kini wani abin mutum miliyo ku daga dan yi ku be amma yana wani za daga farko don gai da yana duka kayan gaga e ga na sufa ya je ga ko da jin ci je ga ma je le ga ga ai manji a ce le ga ga tawakkulu da wani khasa be tawakkulu da wani amana nga wani gbe yo je wu ga mu ci su tube ga nga mu abi da la ku ka wala haza ruya an hal ahmalat al arsh ga gwarwaya be ya bayan zane shi la'alara shi na inna ma a to aku ya kagbo a ti da yi kuwa ni la'alara shi na nga ya gane na la haula wa quwwata illa billah ko aya ko ga ai la la je shi na yi la to ko ya ya li to da na na ji talibin na gaskiya hadisi nan wulu yau ne marfu da ba annabi umar kuma ke yi mu kufu ba su haba ja eh la ila ala shi na la de kabo ce ila la ko wata amma wale wa di o e se mi alu la ya ye gayi to na soko gaga na ala ala na ala ya ke soko ga ila amma ake be bo ayake ga ga kiyo la haula wala quwwata illa billah ke sa soko ga go do ti sallahu dai kuma ti sallama ma ke fe pa soko a go an go ni ti awo jadi pata ga ari ko so ngala wa ga ko ko ta fi sahihain ma ta du da sahih bukhari da muslim hadis alayhi salatu alaihi wasallam ga anna kanzu min kunuzul jannati kede e kan to sona ya gana eh ga wata suna waga la haula wala quwwata illa billahi na eh ga wata suna waga na ejungu yo mini ejuba ato mini ya ko ga banki wo mini banki ya ni janna ato ejuba ya zike jo mini ejuba ya zike ali janna qala ta'ala allahumma la tunika wa man yatawakkala ala allahi fa huwa hasbuhu zana la ya

fankola bu waje mun bi ni mati min Allah bi ni ma ya coci wa fadlan bi fadlan lam yamsasum su de den doro da to agwa Allah akbar kada mu kafiru suke wasu sage annabi je ke bebe na ake jiki wa la na yawu ci kwani na ake ke bebe abe to abe ashe ko ati ke acha ga to kila mumudu na da ka gondo ci de wattaba ridwan Allah acha mi atu da coci wallahu zufrul azim su ko tun fa lolo re tun wacin inna ma zalikum ash-shaytan shaytan ga dono يخوف أولياءه للجماع ويجا فلا تخافون إيجا شدوما وخافوني إسناني إن كنتم مؤمنين هذا كيغا في مؤمنين مع الشاهد يا آيان وعليك أني با أما يكتكو أما أكي أنا كيني أكبا أكي أنا كيني زيو إني كافر يجيبا so wa gbogbo ya yake sokwani wa da fidon shisha ah ikiti duro وفي صحيح البخاري نسل البخاري حديث علي بن عباس في قوله الله حسبنا الله ونعم الوكيل Allah kun ke ayi gawa mu bisa ne kina a shiga annabi Ibrahim gan inna ma fulkiya fil nari hmm. wale hen do na ji na ji kiyayo aji zuwa ni gurgudu ne mu aji pata na aji kiyayo mu aji ani mu aji ani a ti da ya da yi ne da ya da yi na mu ke su su da su ko tane le mu e wa da ngura o kya gan naga mu ga asbunallahu wa ni'mal wakil e ganu da taimako kuke wa da su ko da nan wani mu kya in ka kawo aya ta su ka ko su lalle wani am kya ga gabe a Ibrahim magan lokacin ayo magan lokacin an ya ga inna nasa kan jama'u lakum an ya kun kiyaye nan kya annabi Muhammadu ma ga hasbunallahu wa ni'mal wakeel ga na na ga kismu ya poisa farko yo na ya ga ga a ade a a da lotun amma ya ci janibi ya kili ya janibi ya iya kebe adu ya ci janibin ci ya amma kisu ne sani ya shaɗu na rububiyatal haq waftikarun ilai ya na yanya zaɓe ya jo nga ga zaɓe ji na ifi ya abu na su fa'i ji da wani ya shaɗu na rububiyatal haq ai ga ji su ko ga jali ta yin doro ga gaskiya ga waftikarun ilai amma ya kujiti aloba ya eh, kutala ka ba aloba su kuga ayi ko wa yasainu nabi amma wata mako be su kuga lakin amma ta na we wata su na ala awan ya tiye tun ma ji ala awan ya tiye tun ma ji wa zuwa kai be ne ya ga ge zau kuna to ne ya ga ge aga wo mu ya ijona geru nazo ne la hakikati amri e cinu da hakika ya e, foro ya e, coci

ya ba ga nata nan biyayi nan ina sai ta amuru in ga da umuru ba fa kada ta ta yin kadara wani mutu kadara ya bu ibn ala ya rike da kadara ta kauniya da kadara ta shar'iyya ku fa bayi wa hadha halu kaseerun min al mutafakkiratu nala ya ale doku doku al mutafakkira al mutasawwifa je le mi ga talaka ilo waso kwa ma mutasawwifa ya sufa yin nan wa kathira ma ya'maluna ala ala ahwal allati yatasarrafuna biha fil wujud bata mun ga to an je lona e lo tulo ta tihani yana e je te je baza bene bene fil wujud ya de jona yana e ya de jona ne e dor ne ja so kona bai amfani shi na dina wala yaksuduna ma yardi rabbuhum wa huwa yuhibbu e de e je jina ba ne ba to ci na na to ci je da de na ko to ci de boyana wa kathiran dokun dokun ma yaglatu na ene yeji kuskure gan behina e, eji kuskure gan behina fa yazannuna a caja fe ji zato gaga anna ma'siyatu iya mardatu aga lefi so ko ina so ko se je ga be ina guru ko na ku je da be lefi wa je da ji ki ayo wa je da ji wa gabata ma e ga nemi ko fo ina da yo ale ri pe da saka ni ma'siya de to ara ma'siya to to ai babu ni wa ko ko kan duru ga ajun ngamala ale ne jin to to azun ina yo wọ́n lè a da tó àgẹ́gẹ́ hàn ẹ máa sìn hàn ó lè nà ẹ bá yẹn A sọ òfin àmọ́ ní ìṣẹ́ni kí ìdàdé ìdàdé bí dọ́gba ni Umaru ta kó àṣà ìmọ̀rú ṣe ṣí ní ta kó àṣà dẹ́nbídí ayé tó sinú dẹ́nbídí ayé dẹ́nbídí ayé dẹ́nbídí ayé ne sinú ìwà ayé àgbà ayé gẹ́gẹ́ níbi wọn nga ìwé tó wa wà jí hàn nga wà jí hàn tó azùn alẹ́ kí ayé òkú wọ̀ ìwé tó mọ́fọ́ yẹ wọ́n dún náà ilé àtàtì làmúrò wọn ke ebe ji ba nan eh ya la foro na shoko ga jina na wani na ga nan aku ko ya la yamci yi samu na aza hakikata aga yana ga hakika eh yana ga hakika amma ke be ne yuna marifa wakati ba su ana ato marifa lokacin nan le ndoro egu ile fi shoko biya mo le ndoro egu ile la to na biya nan ne ndoro wa jin wa dai cin wa wanza jin wa ji kazan pata aja la na ga hakikatul marifa ga da wani ayatu levu ya abe shoko ebe ael nne na a naha adịghị n ak kacha a na a ak ka n ncha ha ya ejida ana alaki na agha akaka ye kada ihe jee ye ejigbo aasa alụ a naw a nye a nah aa aojiia ụsọaaa aụ ezsiba aụsọk a gaaa ai aleki dulọ mụra ha ịla aka kacha na amara he etu diye ya laa aela echime aela echime aela eda ena ya kika ya ala amari ya dini na so ya foro so ko ya dini ga nne me wa ga ejo nne me wa ga ga jimo nne me wa ga achi uchi ya e bona ile ga ya tu me fu ngo che mari fa e pe so ko ye ndo na ile fu so na ji a o ga nchi eh allati hiya tahari mardatillahi na mawuci ala al'amari ya eh, dini na mawugai tahari

an su kuna ga ne kuta ila hab zuwa ne wuce yo to kali yahudu ne la an wayi min al ma'asi aja aje bara tun ne fi ne fi ne fi wal fusuq bi fasikanci bar sa sha su yo to yartaddu an al islami ila hab musulunci la ajabi da to musulunci li an al aqibatu lit taqwa e bona e je ke ba de wan duri ya zio ya na da su sokona e de sokoma ikio aje soko ya alu wa soko amezo bu shi ga untu le wundo shi

atile fundo cha kwa kika ye pendo china ale ndoro ina ye ti yo le fi na no ndo na ye ti na ola ga ga wan e mo na ka wa do wan ja so ko so ga ku dan bwa so wale ale ri pele sa ka ni al qadariya de ki ashariya ya ula ye ni benyo ngamara e ga wale buta nan bi na le bu ya faru ko ci na yi so na wan o de to atu amade ki amade masiya wole to aye mi na to so ko dana wole masiya dana wole lu kwa

emi latu dabwa ne fi ma dabwa nye wode wone wode na kijin doro kawai ndoro ya sa shoga wa jin jona jiyo adam bi chaja ne wa in katantu na 70 nabiyya kanga ma saitu kanga nabi shitu kanga nabi shitu shitu anabi mu cha hu ko cha hu ji mu le sokoma ebona mu di le fi ebona wa le fi sokwa lu da mu chi jiwa ebona mu ba sokko so na gala sokko so lu da wa chu je jiwa kunga ibn taymiya da koyi ba ci ka da mu insha Allah al-karim ya ida tawakkul na gume shi insha Allah al-karim ya ga da yawa woro nan kan ga ga shadi da su kala do yayi kan ne ga cibi cina Allah subhanahu wani ta'ala farin ne bi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة